Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Da farko shirin namu zai mayar da hankali ne akan barazanar bacewar sana'ar gargajiya ta rini a jihar Kano da ke arewacin Najeriya inda sannu a hankali babbar marina ta kofar mata mai dimbin tarihi ke karewa a kowace rana. Baya ga haka za mu je masarautar Katsina jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar inda mai martaba sultan ahmed ali zaki marimawa ya cika shekara daya da hawa wannan kujera sai ku biyo mu to madalla bincike ya nuna cewa an fara sana'ar gargajiya ta rini a wannan wuri tun a ƙarshen karni na 15 wato a shekara ta 1498 kuma tun daga wancan lokaci ake jan aman marnar ta kano to amma 'yan shekarun na marnar ta kofar mata na neman zama tarihi saboda koma bayan da take fuskanta saboda abin da wasu ke alakantawa da ko in kula daga bangaren hukumomi a jihar ta kano wakilinmu abubakar abdulkadir dan gambo ya yi tattaki zuwa marnar ta kofar mata kuma ya samu zarafin zantawa da masu ruwa da tsaki a wannan wuri shugabannin marnar ta kofar mata sun ce a fili take cewar yanzu sana'ar tasu da ma masana'antar na fuskantar mummunar barazana muddin hukumi ba su ɗauki matakan da suka dace ba babaliya hamisu shine babban jami'in yaɗa labaran marnar ta kofar mata ya kuma yi mana karin haske kan yadda marnar ke taka rawa a lokutan baya a lokutan baya waje ne yake da al'ummatai da yawa wanda akwai baki da suke shigowa kamar makwabtanmu da suka daga nijar mali da senegal da kuma abokanan abin nan kasashen ƙetare haka kamar turawa to gaskiya fi sabi lai a wanda suke shigowa harkar kasuwanci eh wayanda suke shigowa harkar kasuwanci wanda ake cewa kamar trade by barter da yawan bude ido da yawan bude idanu to gaskiya fi sabi lai a lokutan baya wannan waje namu idan ka dauko dutse in kai jifa a cikin karofin kofar mata in Allah ya da akan dan adam zai koma ba dan komai ba saboda bunƙasar haɓaka tattalin arzikin wajen yanayin shige da fice yanayin shige da fice na wajen amma gaskiya fi sabi layi a halin yanzu duna da ake ciki yanzu tunda kai ga naune ka zo idanunka ya gani maka gaskiya wajen ba a cewa dai kuma yi Alhaji Audu Yahya ne sarkin karofi na kofar mata ya kuma koka kan yadda hukumi ke watsi da su a duk lokacin da za su fitar da tsarin tallafawa ƙanana da matsakaitan sana'o'i. A ce an ci dai ɗan gaba dai kaɗan. Inda damu kaɗan ne ba kuma uku ba saboda haka duk baƙi sun zo sa ga ba matasa ne da wannan yaran da ɗaya wani yaran da mu aka shawara sai aka ringa sauke qur'ani ana sadaka kamar da manyan mu suke da da Allah ya sa wanda ma ba su gada ba ga suna karo ko kuma suna kuma haga an ci gaba to amma mu mami muni abin da yake damun mu da gwamnati ta shigo a cikowa wannan hanyar da suna sara kayan mu suna fita da shi waje ko kuma a suna tsitsin kawo a jikinsu kamar inda duk kasashen duniya suke take da farin jini wannan karfin yake farin jini a gurin duk ba kasar da bata zo nan ba masana tarihi dai sun ce sana'ar rini na ɗaya daga cikin sana'o'in gargajiya da kano ke alfahari da ita kuma abu ne mai daɗaɗɗen tarihi wanda hakan na da nasaba da alaƙar hausawa da larabawa Malam Murtala Uba kofar mata masani ne a bangaren tarihin murnar ta Kano yana mai cewa. To a rini da yana daga cikin tsofaffin sana'o'i da Hausawa suke tutiya da shi a cikin tarihinsu. Kuma ita ƙasar Kano ta shahara da rini bayan sauran wasu al'amura. Kuma murnar da koyaushe ake magana ana maganar tarihin Kano ita ce murnar kofar mata. Ita wannan murna kamar da muke gani wato in an duba jikin garin ginin za a ga cewa an fara rini a wannan wuri tun ƙarshen karni na goma sha biyar ma'ana wato alifa dubu ɗaya da ɗari hudu da casa'in da takwas to a wannan lokaci aka fara rini a wannan waje kuma ita sana'a rini a wato a irin wannan salo da muke gani a murnar masana tarihi sun ce ta shigo ƙasar hausa ne daga yankin wato a arewacin afirka can inda muke cewa ƙasashen babas su babas sun san su ne tsakanin larabawa da ƙasar hausa to an ce da larabawa da mutanen babas su suka kawo rini ƙasar hausa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi hausa babaliya hamisu ya kuma ce a halin da ake yanzu rijiyoyin da ake amfani da su wajen rinin ba su kai guda ashirin ba amma ya dora alhakin akan yadda aka fuskanci sauyin kuɗi da najeriya ta yi a kwanakin baya tare da cutar corona inda suka mayar da hannun agogo baya. To, wayannan ramukan da kake gani a wannan masana'anta tamu ma'ana kamar tukwanen baba gabaki ɗaya yawansu a wannan masana'anta mu muna da kimanin guda 144 a wannan masana'anta tamu kuma gaskiya alal hakikanin gaskiya a wannan lokutan na baya da ka riga kai ambata a kai wannan guda 144 na akalla a kiyasti za ka samu kamar guda 80 wanda ake riga ake amfani da su ake gabatar da wannan sana'a ta rini na gargajiya a wannan masana'anta tamu masani tarihi wato murtala uba ya ce shi yana ganin matsalar da marnar take fuskanta a yanzu na da alaka da yadda turawa suka sauya da kuma cusawa jama'a tunani tare da nuna rashin kulawa daga bangaren shugabanni da aka rini yana samar da sana'a ga mutane maza da mata sannan kuma ya zama hanyar cinikayya ne wasu su ɗauki kayan su fita da shi wato ƙasashen da suke cinikayya da ƙasar hausa sannan kuma a musamman a wannan zamani ya zama hanya ce da 'yan yawon buɗe ido suke shigowa a samu wani abu kuma wato ana yana nuni ne ga tsohuwar al'adar ƙasar hausa sai dai a yanzu mun san sana'ar rini ɗin ta ja baya hakan ya samu asali ne tun daga lokacin turawa saboda yadda maimakon su kalli sana'o'inmu na na gargajiya sai suka fi mai da kai wurin shigo da kaya to wannan ya sa sai mutane suka samu wato kishirwa na kayan waje da haka sai zamana yanzu duk kayanmu mun fi sha'awar kayan waje sai shi wannan rini ya zama da bai wuce wato al'ada ba sai kuma samar da sana'a ga 'yan mutane 'yan kaɗan. Alhaji Tukur Balasa Gagi shine manajan daraktan hukumar lura da harkokin yawon bude ido ta jihar Kano ya kuma bayyana irin kokarin da gwamnati ke yi wajen ceto wurin daga durkushewa. To wannan marina wannan ma'aikata tamu tana ɗaya daga cikin abubuwan da take kula da su saboda kare mutunci da martaba da al'adu na al'ummar jihar kano a cikin wannan tsare-tsare lokacin gwamnatin mai girma jagora injiniya rabi'u musa kwankwaso fara ba da makudan kudi aka yi gyare-gyare a wajen na farko kenan dawowarsa ta biyu sake ba da kudi masu nauyi aka zagaye wajen aka daɗa inganta wajen to amma allah cikin hikimarsa abubuwa suka faru abin da ya faru abin sai dai a ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un wajen yanzu ya lalace ba gani wannan shirin na zuwa muku dai ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi hausa kamar yadda aka ji da farko mun ce za mu je masarautar katsina ta jihar maradi inda mai martaba sultan ahmed ali zaki maremawa ke bikin cika shekara ɗaya da hawansa kujerar masarautar ta katsina ranar lahadin da ta gabata dai ne aka gudanar da wannan biki a masarautar ta katsinan maraɗi. martaba sarkin katsina sultan ahmed ali zaki ya bayyana godiyarsa ga ubangiji da kuma jama'a ga baki daya uzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim eh, lahadi da ta wuce eh, an yi bikin cika shekara guda na hawa na bisa karkar mulkin katsinan maraɗi kuma alhamdulillah alhamdulillah eh, mun samu goyon bayan al'umma sosai sosai yadda yadda ba mu tsammani kuma mutane sun yi murna sun nuna farin cikinsu sun taya mu jin daɗi eh, an yi amfani da wannan lokacin aka yi tattara malamai aka ma ƙasa addu'a aka ma kawunanmu addu'a to mai martaba sultan ahmed alizaki maremawa godiya muke Duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilinmu daga Kano Abubakar Abdulkadir dan Gambo sai Mustapha a DBC wanda ya haɗa mana sauti. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu ci gaba da kasancewa da sashen Hausa da kuma riƙe al'adunmu na gado sai an ku.